aniyar gwamnatin jihar taraba na daukan karin malamai dubu uku masu takardun shaida na digiri da za a rika biya naira dubu talatin da na masu nce da za a rika biya naira dubu ishirin na tsawon wa'adi shekaru biyu da gwamna darius dixon ishaku ya sanar ya sanya shakku da tababar dorewar shirin abinda wasu ke ganin yaudara ce ga gwamnati da ke fama da matsalar biyan albashin malamai malam bako benjamin shine shugaban kungiyar raya jukunawa ta ƙasa daya daga cikin kungiyoyi da ke kalubalantar shirin. Ya za za a ɗauki malamai kusan dubu uku da gashi nan wayanda ake da su ma a makarantu an gagara biyan su kun ka lura sanda sun fito sun zanga-zanga a kan rashin albashi damuwan shine wayanda suna aiki sun yi aiki a biya su mana ya wayanda ake suna nan a bakin aiki ba biya su ba sun gagara cin abinci sun gagara biyan kuɗin makarantar yaran su sun zama maroki a hanya a kasuwa ka gan ma'aikaci da girmansa suna rokan naira ɗari na cin abinci ai wannan abun tausayi ne kuma gwamnati ta fito ta ce za ta dauki ma'aikaci da me za ta biya su. Gwamnatin jihar Taraba ta ce sabanin fassarar da jama'a ke yi wa shirin in ji ta bakin kwamishinan ilimi Mr. Johannes Jigem malaman da za a dauka na makarantun gaba da firamare ne kana kuma babu malami da ke bin gwamnati albashin wata. Oh kobo oh kobo ka tambaya ka tambaya kowa oh kobo we are not when it comes in terms of uh, state workers our little challenges in the primary school when it comes to terms of uh, state workers we are not only state workers Zancen biyan ma'aikata na jiha kan ba a bin mu ko kobo sai dai kawai abu wanda ba za a rasa ba na wurin albashin malaman firamare. Ko me ke jawo rashin daidaito a biyan albashin malamai duk da kuɗin tallafi da gwamnatin tarayya ta bai wa jihar Taraba? Tambayar kenan da na wa kwamishinan yaɗa labarai na jihar Taraba barista Anthony Ɗanburam. Ba watan da gwamna ba zai kuɗin da ba za a biya kowa ba. Amma tun da akwai wanda suke zagon kasa wannan damuwan shine yanzu nake maka za a binciko har yanzu maganan maganan maganan bailout ai bailout sun yanzu muka muka ai mun yi amfani da bailout mun mun magance maganan wani biyan wani maganan albashi a karaba. amma tun da akwai wasu wanda har yau ba sa son wannan abun a yi nasaransa suna sake kullowa da wasu hanyoyin da kudin nan biya mutane sai a je ana wani fatauci a gefe da yankin da aka ba su su gano mana damuwa nan saboda kada a sake wani kuka magana ba biya albashi. Kokari da na yi domin in ji ta bakin shugaban kungiyar malamai ta kasa reshen jihar Taraba Comrade Aliyu Jauroma Findi ta hanyar sakon karta kwana da kuma ta wayar salula kan matsayin kungiyar ya citura. Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya.